Shugabannin al'ummomin magabul da Fulani a karamar hukumar Mangu da ke nan jihar Filato sun ɗauki matakan gaggawa na dakile matsalar tsaro a yankin bayan wani tashin hankali da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi a wasu ƙauyuka a yankin. A cewar shugaban karamar hukumar ta Mangu, Mr. Caleb Mutfang, a yanzu haka hankali ya kwanta kuma sun buƙaci waɗanda suka ƙauracewa mahallansu da su koma. Mun kira uh, addini da shugabannin kabilu na mugavul da fulani mun zauna da sarakuna da jami'an tsaron ƙasa na ɗaya mun tarar da cewa wannan tashin hankali da ya taso ba faɗa ne tsakanin fulani da mugavul ba domin tsakanin mugavul da fulani babu faɗa da ya taɓa fitowa suna zaman lafiya tun kakaninsu har zuwa yau wayansu masu tayar da na zaune saye ne kawai suka shigo gari suka ɓata gari to amma da muka yi wannan zama da na gaya maki allah ya sa mun zo bakinmu ya zama ɗaya mun ce to dole mu tabbatar da wannan zumuncin da yake tsakanin magabul da fulani kuma mun yarda cewa ah, duk wayanda suka bar gidajensu domin tsoron wannan tashi hankali za su koma gidajensu kuma jami'an tsaro za su ci gaba da bincike idan aka tarar da wani mai laifi za a kawo shi gaban hukuma akwai mata da yara da sun gudu sun bar gidajensu mun je mun yawo mun ziyarce su a inda suke kwana mun kuma dan shirya dan abinci domin a taimaka masu za mu yi kokari mu yi hulda hukumar taimakawa mutanen gudun hijira duk na state da na federal domin su taimaka ma wayan mutane domin allah yadda mun samu saukin wannan tashin hankali kuma ba zai sake aukuwa ba. Shugaban ƙaramar hukumar Mangu kenan Mr. Caleb Mutfan. Shi ma sakataren Miyetti Allah a karamar hukumar ta Mangu ya ce Fulani da al'ummar Magavul 'yan uwan juna ne tuni suka sasanta tsakaninsu. Ni ne Tahiru Umar Ahmad sakataren Miyetti Allah Mangu Local Government a nigeria. alhamdulillah na farko mu na fulani masu haɗin kai ne wanda suna baiwa shugabannin su haɗin kai kuma mun gargaɗe su da dukkan matakin da suka faru aikin iblis ne wanda dukkan mai hankali ba zai so tashin hankali ba mun ɗauki matakai na gargaɗi mu na fulani domin a zo kowa ya zauna lafiya da ɗan uwansa mataki na biyu kuma sai muka gargaɗi yan uwanmu maganan jita-jita ya fi yakin ma zafi don haka muna roƙon al'ummarmu da fulani da makabulin mu rabu da bin jita-jita kowa ya koma gidansa a zauna lafiya. al'ummarmu na makabul da al'ummarmu na fulani wallahi kowa yana da na sani akan irin abin da ya faru domin abin ba shi da daɗi babba ba domin dukkan yan uwanmu fulani wanda suka gudu karkacensu suna gidan makabul ne don menene fa'idan irin haka banda illa kowa yana roƙon dan uwansa ayi yafiya kuma a zauna lafiya domin duk mutumin da masanin addini ne ba zai so abin da zai cuci dan uwansa ba mu a mu na fulani muna shirin za mu raba dukiyar mu duk inda ya kamata a masallatai da coci coci domin ai addu'a irin masu neman daga hankalin nan in masu shiryewa ne Allah ya shirye su in ba masu shiryewa ba ne Allah ya dinga tona asirin su Allah ya dinga fallasa su shine babban addu'an da muke son mu sa a gaba cikin kwana biyu din nan Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.